duk wanda bai gane su ba ya min magana yan tura mai yace ya sai motoci hilas guda talatin da hudu. ya raba ma yan ta'adda cikin yan ta'addar da ya raba ma akwai Halilu Sububu Halilu Sububun gada ko gwamnatin Zamfara ba ta iya hudun adadin mutanen da ya kashe ya ɗauki mota Hilas ya ba Halilu Sububu yace kuma Hilas ɗin new model an ka ɗauka an ka bashi yace Bello Turji ma an ɗauki Hilas an bashi Ada Alero Ada Alero gada yan jarida sun kawa tambaya sun ka ce mai mutum nawa kake ganin ka ɗauka ya ce ni ni ai ban ɗaukar mutum wai ɗan ta'adda ɗan zamfarana. wai bai ɗaukar mutum shi in dai ya zo da kai ne halbewa ɗaya zai wa ka ɗauka ya ce sai yara ka ɗauki kamar mutum nawa a kidnapping ai ne ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai yara amma ni da kaina ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai in je harbe shi ta ga shi asiri dai yana ta tonuwa ma'ana al'amura da dama suna ta buɗewa gaskiya na ta halanta dama dai an ce babu wani al'amari wanda ya kasance zai zama dawwamamme muddin ba ikon Allah ba ikon Allah ne kadai bai da farko aka zalika bai da ƙarshe amma ba dai ta'addancin ɗan ta'adda ba kowa ya riga ya san al'amarin abubuwan da waɗannan miyagu na 'yan ta'adda suka gudanar ga al'umma wanda saboda tashin hankalin 'yan ta'adda mutane da dama sai da suka rasa ta ina za su rayu ma'ana ta ya za su rayu ta daɗi sakamakon irin masifu da bala'o'in da mutane suka fada musamman a cikin jihar zamfara wanda haida ya kai ga da garinku da komai da gidanku da komai aka za ku tattara ina ku ina ku gudun hijira ku gudu ku bar gida sakamakon irin ɗauki ɗaiɗai da suke da kuma yadda suke kwatar dukiyar mutane kashe su da satar su To halin da ake ciki yanzu kamar yadda kuka fara kallo a wannan bidiyo ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin wannan tonan silili. Al'umma da dama suna matuƙar jin daɗi bisa yadda wannan al'amari a halin da ake ciki yanzu yake ta ƙara sauƙi. Duba da yadda masifa ta yi masifa 'yan ta'addan da kansu suke gudun hijira suna barin wasu yankunan saboda azaba. Kafin mu sa muku cikakken wannan bidiyo muna sanar da kutun nan idan har yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha. Ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Madina dodo ya koma tura yara ne zage-zage ɗaya ba zage-zage za ku yi ba kalubalen da murtala bello ya shekara sama da biyu yana jefa muku shi aka sun ku amsa wannan ƙalubalen in ba ku iya amsa ku hada ma dodo to ya hita batun duk abu bai iya komi don wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah duk abin da Allah kai yawa mutanen zamfa wani kalubale yana murtala bello ya jewa shine ku tambayi gwamnan zamfara tsohon gwamna mi an tsakani ne da musa kamarawa ina mai bire da tv sako na ni gaba ku duk wanda ya taho ku bari sai ya gama zagi ne yayi zage zage ne ya kare ku ce Murtala Bello Asada ya ce mi a tsakanin gwamnan Zamfara da Musa Kamarawa ya ma muku kalubale ku yi bayani mi addan ga saka gwamnan jihar Zamfara da Musa Kamarawa yawa wane ne Musa Kamarawa shine aboki na kudda ko aminin Bello Turji to in ba su amsa ba shi Musa Kamarawa ya amsa waɗannan tambayoyin ko bai amsa ba ya amsa waɗannan tambayoyin da baki ne ya ce a matsayi ne na special advisor na gwamnan zamfara da Allah akwai kunya ko babu kunya special advisor na gwamnan zamfara ya ce ya dai san gwamnan zamfara matawalle ya sai motoci hilos guda talatin da ya raba ma 'yan ta'adda ina dai mai ba gwamnan zamfara shawara na san ya siyo mota wajen kwara 34 ya raba ma 'yan ta'adda shugabanni a zamfara wanda shi halilun da aka ce na siyo mota gwamnan zamfara ya ba shi mota hilux sabuwa 2019 model ba tsohuwa ba da su ado alero an ba su ai ina wurin 'yan sanda an ba bello turji A a tambayin muna matawalle don allah masallaci za suna da motocin koko ina yanzu ba murtala bello ya ce ka sayi motocin ba aminin ka wanda kawo special advisor kuma aminin bello turji maganganun suna nan kun gane su ko ba ku gane su ba duk wanda bai gane su ba ya min magana 'yan tura mai yace ya sai motoci hilas guda talatin da hudu ya raba ma 'yan ta'adda cikin 'yan ta'adda da ya raba mu akwai halilu sububu halilu sububun gada ko gwamnatin zamfara ba ta iya hudun adadin mutanen da ya kashe ya ɗauki mota hilas ya ba halilu sububu ya ce kuma hilas ɗin new modern an ka ɗauka an ka bashi ya ce bello turji ma an ɗauki hilas an bashi ada aleru ada aleru ga 'yan jarida sun kawa tambaya sun ka ce mai mutum nawa kake ganin ka ɗauka ya ce ni ni ai ban ɗaukar mutum wai ɗan ta'adda ho dan zamfarana wai bai ɗaukar mutum shi in dai ya zo da kai ne harbewa ɗaya zai wa ka Ya ce sai yara ka ɗauki kamar mutum nawa a kidnapping a ne ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai yara amma ni da kaina ban taɓa ɗauko mutum ba sai dai in je harbe ki ka harbi kamar mutum nawa hmm? ka harbi kamar mutum nawa to gaskiya yan banga kan na kane da Allah da annabi <laughs> wanda na kashe gaskiya to gaskiya tsakanin da Allah gaskiya ba san ya kasu ba amma tare da haka gwamnan zamfara ya ɗauki mota helos ya bashi in ji musa kamarawa special advisor na gwamnan zamfara don Allah duk duniya waka wanke gwamnan zamfara cewa yana da hannu ga ta'addanci ta rika shi wannan dai shine kaɗan daga cikin al'amuran abin da murtala asarar sokoto ma'ana sheik murtala asarar sokoto ya faɗa da kuma bidiyoyin hujja wanda ya sa a cikin maganarsa wannan al'amari ya yi matuƙar ba mutane mamaki sakamakon irin abubuwan da suka faru a can baya a dai yanzu mafi girman abin da mutane suka karkata a kai shi ne godiya ga allah bisa yadda al'amarin nan ke ta sauƙi inda bisa yadda rahotanni ke nunawa wasu al'ummomin suna ta komawa muhallinsu domin ya kasance su ci gaba da rayuwa wanda a da muhallin ya ƙi zauno sakamakon yadda shaidanin 'yan bindiga a cikin jihar zamfara suka hana mutane su rayu ta daɗi ba dare ba rana da rana tsaka za su iya zuwa su ce ku ba su kuɗi ku zauna lafiya ko kuma su sace ku ko su kashe duk an irin haka to a yanzu bai bisa yadda rahotanni ke nunawa duk da cewa jifa jifa sukan kai hari a wasu wajajen amma al'amarin ya yi sauƙi kowa ya riga ya san irin takun sakar da ta faru a lokacin da aka gudanar da zaɓuɓɓuka wanda gwamnan da ke ci a cikin jihar ta zamfara matawalle wanda ake malakabi da dodo ya faɗi wani ya anshi jihar kuma shine a gwamnan jihar amma ya faɗi kuma duk hakan ya biyo bayan wannan matsala ta tsaro matsalar tsaro ita ce dama dai mafi girman abinda ya damu mutane musamman a cikin wannan jiha ta zamfara To a yanzu dai a halin da ake ciki al'amarin na sauki bisa yadda rahotanni ke nuna yadda 'yan bindigar na wasu yankin ke tserewa suke gudun hijira domin ya kasance su ceci rayukansu sakamakon yadda jami'an tsaro ke farmakarsu sai dai kuma da yake shaidanci irin wannan dole wasu lokutan jifa-jifa kakan ji an ce sun kaza can ko sun je can sun kaza. malamai dai suna ta ƙara jan hankalin mutane akan ku dai ci gaba da dagewa da addu'a kada ku yi tunanin wani shugaba da kuka zaɓa ko kuma sauyin da aka samu shi zai maganin wannan abu komai maganinsa Allah duk yadda musifa ta tsananta a koma ga Allah a ci gaba da roƙon Allah Allah muna cikin wahala Allah ka fidda mu ka ba mu mafita bayan ka san hana mu zauna lafiya ɗiban mu suke kashe mu suke kwace mana dukiya suke Allahu subhanahu wata'ala mai ji ne mai gani masani ya san kaf abin da ke faruwa babu kuma ta yadda za a yi mutum ya zaɓi cutar da ku ya hana bayan Allah su zauna lafiya ya tunanin shi ma zai zauna lafiya gudun irin ranar da za a kawo ƙarshen waɗannan mutane ma'ana radda su maza a kashe su kamar yadda suke kashe mutane yasa a kullum ake jan hankalin 'yan bindiga da masu taimaka musu akan cewa ku daina ba mafita ba ne ka hana mutane su zauna lafiya ba za ka zauna lafiya ba abu ɗaya ne bai da farko bai da ƙarshe shine ikon Allah amma in wahala ce tana da farko tana da ƙarshe an san lokacin da wahalar ta fara in kuma ka haƙuri akwai lokacin ƙarshenta ta in daɗi ne yana da farko aka zalaka yana da ƙarshe ko a cikin duniya ka ci gaba da zama a daɗin wata ran zaka mutu aka za a tsame ka a ɗauke ka ɗaf daga cikin daɗin a tai a sa ka takaihi a ramin da ba komai ba katifa ba fulo daga kai sai farin kyalle wanda ko kowa ya mutu shi za a samai to komai na da iyaka in ban da ikon Allah tun kafin iyakarka ta zo ka tsaya kai abin da ya dace da rayuwarka da kuma damar da Allah subhanahu wata'ala ya baka ba mafita ba ce ka hana mutane su zauna lafiya ta ɗaya ɓangaren kuma al'umma suna ta godiya bisa yadda asiri ke tonuwa da wasu al'amuran waɗanda ake zargi sai kuma a ga kamar lamari ne wanda haka ne ba so muke wannan bidiyo ya ci gaba da tsaro ba dama dai mun kawo muku shine domin ku duka kaɗan daga ganin irin hujjojin da malam murtala asarar sakkwato ya kawo a dangane da al'amarin da ke faruwa Malam Murtala da dai ya kasance jajirtacce wanda ya ɗau lokaci mai tsawo yana wannan gwagwarmaya ta da'awa. Ko kaɗan kuma koyaya ya ji an kai hari a wani waje ko wani abin ya faru wanda ya kamata a ce magana haka yake fitowa ya magana ɓaro-ɓaro. Wanda a dalilin haka ya fuskanci ƙalubale kala-kala amma dai bai bari ba babu gudu babu ja da baya. wanda al'umma da dama suna godiya bisa yadda ya sallamar da kansa yake gudanar da irin waɗannan al'amura a cikin rashin tsoro.